Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM Dalot da tashar mu ta Viyo a kan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a kan com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 13 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labarai. Kafofin yada labarai sun ce da alamar ɗan jaridar nan na ƙasar Saudiya mai suna Jamal Khashoggi ya kunna rikodar agogon Apple ɗinsa ya naɗi yadda aka kashe shi. Ba Amurkin fastan nan da aka tsare shi na tsawon shekaru biyu a Turkiyya yana kan hanyarsa ta dawowa Amurka. sannan wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya kamu da cutar ebola Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto daga karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi, Najeriya, inda wasu 'yan kasuwa goma sha takwas suka riga mu gidan gaskiya. kan hanya din akwai gari da ake kira yau tare, bayan sun wuce wannan gari na yau tare, kafin su isa wannan gada haka kuma za ku shi a jamhuriyar Nijar rawar da wata jam'iyya mai suna PND a waiwaya ke yi to abinda dai muka ba mahimmanci kuma da sunan eh, zagayen mun ba shi kalma uku mun kwatanta cewar sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayinku amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kafofin yada labarai sun ce mai yiwuwa ɗan jaridar nan na ƙasar Saudiya mai suna Jamal Khashoggi ya kunna rikodar agogon Apple ɗinsa yana yadda aka kashe shi. Bayanai na nuna cewa Khashoggi ya kunna wajen ɗaukar murya na agogon nasa ne yayin da yake shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul ranar biyu ga watan Oktoba. lokacin da ya je karɓo takardun da yake bukata na shirye-shiryen auren sam bayanai na cewa agogon ya haɗu ne da rumbun adana bayanai na hotuna eh, wanda yake yanar intanet mai suna e-cloud da kuma wata wayar salular da ya bari wurin budurwarsa kafin ya shiga karamin ofishin jakadancin budurwar tasa ta ce ta yi ta jiran hashogi ya fito daga ginin amma bai fito ba rahotanni na nuna cewa ba kawai tambayoyin da aka yi hashogi da kuntata masa da aka yi ne agogon nasu ya naɗa ba ya naɗi har da yadda aka kashe shi hashogi wanda ke zaune a nan amurka yakan yi rubuce-rubuce a jaridar washington post na sukar gwamnatin saudiya shugaban amurka donald trump ya ce zai kira sarki salman na saudiya da kansa kan batun ba amurkin fassan nan wanda aka tsare shi na tsawon shekaru biyu a turkiya yana kan hanyarsa ta dawowa gida amurka bayan da wata kotun turkiya ta sako shi sakin fasto andrew branson da aka yi jiya jama'a ya kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin amurka da turkiya da Brunson na fuskantar daurin shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa manema labarai cewa Brunson ya sha matukar azaba, to amma yanzu haka yana kan murmurewa kuma ah, ba da daɗewa ba zai iso fadar White House. wani jirgin saman sojin amurka ya kai branson asibitin sansanin sojin ramstein da ke jamus jiya juma'a saboda a binciki lafiyarsa kafin ya ci gaba da tafiyarsa ta zuwa amurkar togar fa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar kongo ya kamu da cutar Ebola wanda shi ne na farko tun bayan da cutar ta sake bulla a wannan karan. A cewar shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da zaman lafiya a kongo Ina mai baƙin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke Beni ya kamu da cutar Ebola. kuma yanzu haka ana kan yi masa jinya a cewar laila zarugui a wata wasikar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya samu labarin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya ke gargadin cewa yawan yaduwar cutar ta ebola ya rubanyu har ma da dori daga watan satumba tamkar fagen daga abinda gwamnan florida rick scott ya faɗa kenan a lokacin da yake zagaye gabar mexico beach garin da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin michael tadara kansa zuwa yanzu an gano gawa guda cikin baraguzan garin da ya yi kaca-kaca wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla sha shida tun bayan da mahaukaciyar guguwar ta mataki na hudu ta fantsamo florida panhandle ta kuma kada arewa har zuwa georgia da carolina ta arewa da ta kudu da kuma virginia jami'an jihar sun ce mutane kimanin 300 sun yi watsi da umarnin su tashi to amma ba a san ko daga bisani sun tashi gab da aukuwar lamarin ba Wani rahoto a jaridar Washington Post na cewa gwamnatin shugaba Donald Trump na duba yiwuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico. Rahoton wanda ya danganta labarin da wata majiyar da ta buƙaci a sakayata na cewa ana tunanin yin hakan ne saboda abin da majiyar ta kira ƙara kwararowa da iyalai ke yi daga kan iyakar amurka da mexico ɗin ɗaya daga cikin tsare-tsaren a cewar majiyar zai baiwa gwamnati damar tsare iyalai masu neman mafaka na tsawon kwanaki ashirin sannan ta ba su zaɓi biyu ɗaya zaɓin shine iyaye za su kasance a tsare tare da 'ya'yansu a yayin da kotu ke duba batutuwansu wanda zai iya ɗaukar watanni ko kuma shekaru ɗayan kuma shine na barin iyaye su yanke shawarar yadda a kai 'ya'yansu sansanin kula da yara da gwamnati ta wadatar inda wato wasu 'yan uwansu ko kuma waɗanda suka yarda da su za su iya ɗaukar 'ya'yan. labaran da saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc yanzu sai rahotannin namu kuma za mu soma ne da rahoto akan wani hadarin mota da ya faru a karamar hukumar darazo inda mutane goma sha takwas suka rasu ga wakilinmu abdulwahab muhammad da cikakken rahoto eh wani zuwa ne cikin jihar da magaran akwai shugaban gidan kaso na jihar da magaran wanda muka yi tantamuna da shi ya mana kukan irin yadda matasa suke ta da hankali tsakaninsu harkar shaye-shaye da harkar hwadace-hwadace da addina da sauransu to tun wani lokacin eh, muke nazarin ta ina za mu kullo ma wannan al'amari to shine muka ce za mu ja hankalinsu da cewar babu yadda za a yi a samu eh, makoma ta gari muddin tunda an ka ɗauka yau ta'addanci ma da ake yi a cikin ƙasashe na duniya eh, ba a yin shi hakanan sai an sha abin da zai hudda hankali to bisa wannan ne muke so mu ja hankalin matasanmu da cewar su mai da wannan abun share ɗaya su kuma yi kokari su bunƙasa ilimi su yi ilimi duk ƙasashe na duniya da suka girme ba maka wanda suke da miyagun makaman na ba makaman suka fare ba ilimi suka fare ga hansu makami kuma ilimi suka fare ga hansu bunƙasa gusa wannan ne za mu ji hankalinsu da cewa babu wani abu da zai kawo ci gaba illa haɗin kansu da kuma tarbiyya ta gari don su zama na manyan gobe su ma na gari. Shi wannan zagaye zai shafi eh, makarantu ne ko kuwa abin zai kai zai shafi har da unguwanni to abin da dai muka ba mahimmanci kuma da sunan eh, zagayen mun ba shi kalma uku mun kwatanta cewar eh, zero drug zero violence zero syphilis alaikol ma'ana ya kasance matashi babu shaye-shaye matashi babu rike wani makami don a yi tashi hankali sannan matashi wanda yake makaranta wannan busa eh, usur da suke yi su watse Eh, muka ce su dakatar da shi da haka nan yadda za a yi a samu bunƙasa ko ci gaba saboda duk abin da za su yi nagari makoma su ce kuma su ne zai ma kyau. Me kuke jira daga ƙungiyoyin matasa da ma uwayen yara al'umma gaba ɗaya? To gudunmuwa akwai iri-iri akwai gudunmuwa na a riƙe abin akwai kuma gudunmuwa na a ƙara ƙarfafa ƙarfin gwiwa na cewar abin ya bunƙasa bayan wannan zagayen ai dole za mu nemi kuma wani nazari mu ga yadda za a yi kamar su waɗanda ba sa karatun wanda suka koma cikin harkar ta shaye-shayen gadan-gadan akwai tsari da muke so mu ga yadda za mu kuma yadda za su samu su janye eh, hankalinsu daga cikin harka ta shashaya su komo bisa hanya wadda take za ta zama musu mahimmanci. Akwai yawon gwamnati kenan a cikin wani al'amari? Babu yawon gwamnati a nan wurin eh, a matsayin mu na tsarin siyasar da muke yi in aka ce kungiya ta siyasa wato akwai abubuwa wanda suke da muhimmanci wanda ya kamata mutum ya daga kuma akwai sauran wanda suka ga abin ya yi kyau su ma sai su kama kuma a To jama'a ku muna aikin gahora na'ura ta da halinta a gaida Sule Mumuni Barma rahoton da haɗa muna daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma sai mu leƙa a Najeriya ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoto. mahukunta a karamar hukumar darazo sun shaida mini cewa mutanen da suka rasu yan kasuwa ne akan hanyar su ta zuwa garin dukku a jihar gombe domin cin kasuwa alhaji ahmed muhammad walin lago shine kantoman riko na karamar hukumar darazo ya yi ƙarin haske kan afkuwar lamarin a zantawa da shi ta wurin tarho wannan al'amari ya faru ne cewa waɗannan mutane sun taso daga garin su jimin wadda ke kasar in hakimin kasar darazo cikin karamar hukumar darazo kin wata mota a gori kura ko hilos ake kiranta sun kamo hanya za su tafi kasuwan duku to a can kan hanya din akwai gari da ake kira yautare bayan sun wuce wannan gari na yautare kafin su isa wannan gada da za a tsallaka a miga duk wannan abu ya faru kamar yadda muka samu labari wasu sun ce fashewar taya ce da a take dai an samu gawo a wurin guda goma sha bakwai daga nan mutanen rossetti suka suka tafi wurin domin su kai ɗau suka tarar da mutum uku wadda suna buƙatar taimakon gaggawa da da sauran ran suka yi kokari suka ɗauko su suka taho mana da su general hostel na daren su cikin mutum uku da aka kawo nan asibiti da ya cika inda ya bamu alƙaluma suka zama mutum goma sha takwas. wannan abu ya faru kamar wani lokaci ne ya faru. Eh, gaskiya wannan abu ya faru ne da hantsi kamar za mu iya ce daga karfe goma ne zuwa sha ɗaya. Gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya tura mataimakinsa zuwa ƙauyen Jimi domin yin ta'aziyya wa al'umma da kuma iyalan mamatan. Alhaji Muhammad Mu'azu Jimi shine sarkin garin Jimi ya yi mini ƙarin haske kan batun. Sun fita za su tafi neman abinci suka da ajalin nan Allah ya karɓi kuma dukkan mutanen su su goma sha takwas nan duk magidanta ne kuma sun bar 'ya'ya masu ɗimbin yawa. Mataimakin gwamna ya kawo muku ziyara takamamme ya muku bayanin irin tallafin da ya kawo muku kuwa? Eh hakika nan ke da jiya mataimakin gwamna ta sun goma ne kawo tallafi akalla ya haula na miliyan. Sun kama ka abin abinci shinkafa sun masara makaroni taliya da manja da man na duk sun kawo mana jarka jarka hmm. kuma sun ba ni kuɗi gundarin hannu sun ban kuɗi ne ɗaya a raba wannan da nan karamin hukuma kuma ta shigo sosai muke kama aiki da ni da ni da ita abubuwan nan da magungunan da a saya da abubuwan da za a kai dukkan su gaskiya tsaron hukumar da raba ta ɗauki wannan nauyi. wannan kira ga jama'a masu hannu da shuni da gwamnati da ake gaba da tallafa iyalan mamatan nan don yawanci masu kananan ƙarfi ne sosai. Sanin kowa ne a Najeriya yawancin lokuta akan ga motoci shaƙe da fasinjoji musamman a ranar cin kasuwanni inda takan kai ga wasu fasinjojin ma sa su ake a wurin ajiye kayayyaki wato boot wanda wannan yanayi in an samu hatsari kan janyo hasarar rayuka masu yawa da kuma jikkata. Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin Amin, amin. To mun gode Abdulwahab eh, Muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su balangwari kan masarautar rano. Idan su balangwari na saurare, to ga ci gaban ansar ku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano. wanda zai dora daga bayanin yadda aka yi kanin bagauda ya kafa masarautar rano. ba magana ce ta bagauda ne na dashe ji a haka eh. shi ma da kansa ya je yanki na tafiya ce tasa ta kashin kansa da tawagarsa eh, ya kafa to wannan shi ne ya taho daga nan garin ya bunƙasa hmm. ya zama ko da yake dai kano ta mallake shi a siyasance hmm. amma bata shafi bata taba Sarautar sa ba eh, tsarinsa ba wannan daga baya sai kano ta ɗauki wani al'adar a manyan garuruwa da suka kafa ƙasar kano mm. kaga da ita rano da gaya da dutse mm. da ƙaraye duk an mallake su kano ta mallake su mm. amma sai ta ki tafa sarautunsu oh. saboda tarihinsu da daɗewarsu sai ta bar su kowanne idan sarki ya mutu to daga gidan za a nemo magajin sa eh, ko da aka zo aka yi jihadi sarakunan jihadi sun zo saboda sha'anin musulunci fulani an ɗora su a wurare daban-daban mm. to ko da aka ɗora fulani suna mulkin to daga ba sai aka bar su ga su waɗannan fulani da suke mallaka wannan wajen eh, maimakon a ce in hakimi ya mutu mm. sarki zai ya ɗauko wani daga cikin gidajen sarakunan nan ko gidajen manyan hakimi manyan wanda suka yi jihadin nan mm. yadda to sai aka ba a yi musu haka da gaya mm. da ƙaraye da dutse da rano sai aka bar su waɗanda suka fara yi aka kafa su na jihadi na mafato duk daga gidajensu ake samu misali isiyaku shine farkon sarkin fulani na ranar da aka naɗa to mafi har zuwa yanzu zuriya su ne suke mulki oh. ka gani amma sauran garuruwa wanda suke ba su wannan ba kaga mm. ka kamar dutse mm. ai kaga yan ligawa ne da jalliga su ne sarautar dutse oh. eh, tun daga hawan fulani to har yanzu ba a canja sarautar dutse daga nan a ce sarkin kano sanda ma dutse tana karkashin kano hmm. ya dauki wani daga cikin dambazawa hmm. ko daga cikin danejawa hmm. ko daga cikin mm, yolawa ko daga cikin jobawa ya ce aka yi can yakin ba a haka sai dai daga zuriyarsu ake dauka eh, a yi haka ma karaye haka kuma gaya to ita ma rana haka ta gada kuma kasar rano mutane suna ganta kamar tun da ta fara haka take kasar rano babbar kasa ce tana daga cikin manyan kasashe kwarai da gaske ita ce mai lura da kusancin wato za a ce kudu maso gabas za a ce kenan a kudu eh, kudu maso gabas eh, eh, maso gabas take lura da wannan wajen domin lokacin da rana tana rananta hatta tudun wada yankin tudun wada da eh, sauransu da a ƙarƙashin mulkin rana suke sai alif ɗari tara da goma sha shida shine a raba gundumomi eh. aka yanke yankin tudun wada aka ba sa aka ba shi hakiminsa daban shine zama ba karkashin rana ba kuma tun daga alif ɗari tara da uku wato hawan sarki abbas mm. allah ya ji kansa sarauta ya naɗa ila jikan sarki isiyaku wanda su ne suka karɓo tutar eh, daga wani shehu usmanu to ya naɗa shi sarkin rano to tun daga wannan ya canji sarkin rana yusuf wanda alu ya naɗa wanda kuma shi ya gwammace ya tafi tare da sarki sarki alu lokacin da aka tura zikan mulki eh. ya tafi sokoto don ya bi tawagar sarki a tare da sarki alu to eh. shine bai dawo ba to da bai dawo ba da aka na sarkin kano to sai na da sabon sarki sai ɗauko jinin sarki ishaku wanda suka karɓo tuta kuma ya zama shine ya fara shugabancin rano eh. ya zama shine magaji ila shi ma sunansa ila to shine ya zama sarkin rana ila har kuma ya zo wajen zuriyarsa wannan ila wanda ya mutu sannan kuma wannan ɗansa ne yanzu shi kuma yake mulki to shi aka dakta yanzu gidaje nawa kenan za a iya cewa watakila suna sarautar rano lokacin da aka zo dab da basasa sarkin rano wanda yake mulki shine sarki hamidu to da aka zo basasa sai goyi bayan tukur to kuma da aka tura su tukur da kan mulki saboda haka da ya tafi dan uwansa yusuf sai goyi bayan yusufawa saboda haka lokacin da aka yi galabar jihadi eh, basasa to sarki alu sai ya naɗa yusuf sai zama sarkin rano to shi kuma da aka zo tura suka zo shi kuma ya tafi tare da eh, sarki alu din suka tafi tare da attahiru suka kiyarda da turawa to sai aka turi cire shi to sai aka dawo sai aka ɗauko ila jikan isiyaku saboda haka aka dora shi daga alif ɗari tara da uku ko da hudu to har zuwa yanzu wannan zuriya ne suke mulki saboda haka in ma za ka ce gidaje to za ka ce gida biyu ne yanzu ko dan gidan hamidu in sun ɗauko in an samu cewa ko wanda suka taso daga nan eh. shine daga basasa ko kuma gidan ila shine wanda sarki abbas ya kuma har yanzu zuriya su ne suke mulki to daga daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai adadin sarakunan da suka mulki ta wannan sarauta ta rana ne? eh akwai adadi abin da ya faru akwai adadin sa eh. amma adadin yanzu ba zan iya kama kashi da ka ba eh amma dai akwai adadi eh. amma domin shi ila ila wanda ake cewa ila autan bawo mm. ya daɗe ƙwarai daga sai yana mulki ya yi shekaru da dama saboda haka ya yi tsawon zamani da sarakuna da dama na kano to saboda haka akwai dai adadin su amma yanzu gaskiya zan iya kasu da kama. masarautar nan ta rano eh, dakta yanzu za a iya cewa har yanzu a yadda ta ɗauko ɗin nan take ko kuma a raunin zamani ya same ta musamman kamar yadda kake cewa a wasu shekarun can baya da tudun wada tana yankin ta misali amma kuma an yanke ta da sauransu a faɗin ƙasa kenan a yanayin ita kuma sarautar da kwarjininta da kuma matsayinta misali har yanzu yana nan ko kuma a yanayi na zamanuka ɗauka ya shafe ta misali kwaljinin ta yana nan idan ka ɗauko kana son kai tarihin ƙasashen hausa mm. ba yadda za a fitar da rano a cikin manya-manyan ƙasashen hausa wanda kuma suke da tarihi ake ɗauko su tun daga bawo domin in banda su wannan hausa bakwai ɗin wanda yake suka haɗa da rana a ciki to ba waɗansu kuma ƙasashe wanda suke da wannan tarihi na daɗewa saboda kan ka zo kana zancen asalin kasashen hausa da suka fara kafuwa suka yi shuhura suka yi suna wajen sarauta to dole ka sa rano saboda ka a wannan bangare na tarihi tarihin ta yana nan domin inda za ka yi zancen tarihin kasashen hausa dole ka sa ta ce in za ka yi zancen tarihin bunƙasar su da kuma bazan wato yaduwa da suka yi a wannan yanki suka zo suka mamaye ko ina to dole ka sa rana a ciki in kana zancen faɗin ƙasa za ka ga cewa ta yi baya tun daga tara da goma sha shida kuma ta zo ta sake yin baya bayan an kafa jihohi kuma aka fara kafa hakimai na kananan eh, aka fara kirkiro kananan hukumomi musamman daga kirkiro kananan hukumomi suka bar shida eh. wanda aka fara raba waɗansu garuruwa da suke girma eh aka fito da gundumomi mm. wanda rano har aka zo aka fitar da su kura daga cikinta mm. aka fitar da su kibiya daga cikinta to kaga da an rage mata an eh, rage mata karfinta mm. an rage mata darajarta da sauransu a siyasance amma a matsayinta na kasar hausa har yanzu tana nan kuma sarkinta ana ganin har yanzu ana danganta shi da masu asali a tarihin sarauta a kasar hausa mm. gashi shi ce suna da wannan asali sarkin rano wake na ɗashi ne a kano misali a masarautar kano akwai tsari na wasu wato manyan hakimai da su ne suke zaɓar sarki kamar su madaki su eh, sarkin dawaki mai tuta da sauransu dinnan ita ma rana tana da irin waɗannan mutanen a cikin masarautar ai kowa ya san asalinsa saboda zarar sarki ya mutu saboda haka su su masarautar duk ciki akwai manya wanda su ne suke cewa wane ne kamata to su sai ba wa mai martaba sarkin kano shawara su kawo masa sunayen daga waɗanda suka cancanta daga ciki shi kuma sarki sai zaɓi wanda yake so ya naɗa amma waɗanda za a kawo masa ba waɗansu ne shi gege ba eh. ba kuma waɗansu ne daga daga cikin gidan sarautar ake fito waɗanda dai suka gada eh waɗanda suka gada shi yasa an ce ma ai su ba a kawo musu sabu eh. misali yanzu hakimin gwarzo misali hmm. yarsun banda da ake aka mai da kamar ita ma yan sarki na barde kerariya mm. sarki yana dama zai ɗauka kowa ya kai shi eh, eh, amma rano sai dai daga cikin gidan sarautar wannan tun daga sarki abdullahi bari ma da ya zo bai canja wannan tsarin ba eh, ya gada daga wajen abbas da ya gani daga wajen abbas kuma ya ci gaba kuma sarki usman bai canja ba sarki abdullahi bari bai canja ba kuma ba samun labarin sarki sunusi ya canja ba sarki inuwa daman bai daɗe ba sarki ado bai canja ba mm. saboda haka har yanzu haka yake daga cikin gidansu ake ɗauko wanda zai gada mm. to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin masarautar rano da kuma ansar wata tambayar yanzu a madadin da to tijjani muhammad naniya na jami'ar ado bayar ta kano da wakilinmu a kanan mahmud ibrahim kwari da injiniyanmu da wanda hada mana sautin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu na cewa yanzu karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga sakonin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa ya ce hakika nasarar da lashe zaben fidda gwani da mai girma gwamnan jihar Katsina retired Honorable Aminu Bello matsari wata babban nasara ce ga al'ummar jihar Katsina da fatan waɗanda ya kada idan har da gaske suke wajen ci gaban jihar Katsina ko ya kamata su mara mai baya domin ciyar da jihar katsina da ma jami'ar apc da karshe ina taya 'yan uwa murna cika shekaru 58 da samun incin kai daga turawan birtaniya sai kuma saƙon na gaba ya fito daga shehu adamu rijau ya ce zan yi magana ne akan cece-kucen da ake yi dangane da rakiyar atiku abubakar zuwa gidan Obasanjo da malamin nan Sheikh Ahmad Muhammadu Gumi ya yi to ni dai ina gani wannan ba komai ba ne domin shi malami na kowa ne siyasa kuma ra'ayi ce. Sai dai kuma ya kamata da kyau a yi taka tsantsa akan wannan lamarin. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice kafofin yada labarai sun ce mai yiwuwa dai ɗan jaridan nan na ƙasar saudiya mai suna jamal khashoggi ya kunna rikodar agogon apple ɗinsa yana yadda aka kashe shi bayanai na nuna cewa khashoggi ya kunna wajen ɗaukar murya na agogon nasa ne yayin da yake shiga karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul ranar biyu ga watan oktoba lokacin da ya je karɓo takardun da yake bukata na shirye-shiryen auren sa ba amurkin fastan nan wanda aka tsare shi na tsawon shekaru biyu a turkiya yana kan hanyarsa ta dawowa gida amurka bayan da wata kotun turkiyar ta sako shi Sakin Fasto Andrew Brinson da aka yi jiya Juma'a ya kawo ƙarshen tsamun dangantaka tsakanin Amurka da Turkiyya. Da Brinson na fuskantar ɗaurin shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya kamu da cutar Ebola. wanda shi ne na farko tun bayan da cutar ta sake bulla a wannan karan a cewar shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da zaman lafiya a congo ina mai baƙin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke beni ya kamu da cutar ebola kuma yanzu haka ana kan yi masa jinya a cewar laila zaragui a wata wasikar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya samu wani rahoto a jaridar washington post na cewa gwamnatin shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar amurka da mexico rahoton wanda ya danganta labarin da wata majiyar da ta buƙaci a sakayata na cewa hakan zai iya kawo rigima. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Maka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu zoniak ni ne naku Abdulaziz Adili ke cewa mu lafiya. la radio de tout le monde.